Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Barkan mu dai. Ah, Barkan mu dai. Ah, Alhamdulillah. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki. Saboda haka a matsayina na alto mai shayi. Na haƙura da shayi harkokin kasuwanci na saboda na maida karkarar mu ko kuma ce ƙauyen mu birni To Allah taimake mu. Saboda haka ya kamata don mutumin da bai fahimce mu bai fahimce mu gaskiya ne shi isa muka tsaye da gemu muka tara iko saboda mu inganta matasa da yara ƙanana da dattijai ni ya kamata isan komai nisan jifa a ƙasa zai sauka gaskiya ne idan kana da ƙuruciyar ka za ka kai ga matakin tsufa eh. ko kana so ko ba ka so in dai da nisan kwana sai ka tsufa shi isa muna da ƙuruciyar mu muka tsaye da gemu kar ku tunanin tsiko ne gemu ne eh, kuma shi daman gemu duk wanda ya gashi da gemu cikakken mai gaskiya kenan saboda haka karfe tunanin mu kadai za mu ci za ku ci za mu ci amma abin da muke bukata fatan mu burin mu ku samu ku ci karfe tunani idan na ci zan yi kokari wai na girka karagata ko ko na inganta karagata wallahi sai na iya bakin kokari na domin na gana tabbatar da kowace karaga da take cikin gida ta inganta ya shari ya kai ka mana da sakati a wajen a wajen kafe dcc jama'a Allah ya ba mu jama'a san abin da ya taso. Eh. shi ba to Allah sai dai bai amma idan Allah ya mu dai bukatar mu lokaci saboda kaga dukiya ta shayi na na din da ita amma idan Allah ya hore eh. a matsayina na alto mai shayi eh. alto a matsayina na alto mai shayi eh. Allah ya mana lokaci wallahi idan na dauko ya ya zan baka wani shawara to kar mu shiga cikin mutane a shawara zan baka a samu matsala haka ne alto to ina jin ka kai ba mahaukaci bane da hankalinka ka je ka mike saman duro duk abin da gwamna ke yi ka ce kai za ka yi a matsayin ka wanda ke neman takarar kansila eh, kansila gaba ɗaya abin da ake san muku haka ne ka ke yi a roƙon muku amma ka da gaba ɗaya ka bige ka ce da za kai za ka yi ƙwarai kuwa abin da yasa ka gana ka san da yake buri na na alkhairi ne a matsayina na alko mai shayi idan Allah ibadu wannan kujera ta kansila din nan na sami wannan wannan kujera aka zaɓe ni a wannan karamar eh, hukuma ta mu eh, to kafin na mai da teburin shayi na idan na ɗauko kwalta tun da ka tun da ka ba tsirawa eh. abin da ya tafi ije ije rimin dan mahaji imi ko kare ko ita wannan abin da ka dalimin umaru abin da nake bukata kenan ai musu kwalta dodar alto alto ya siyasa da ka shiga kake ci a kansila to alto kansala to Allah ta ma sha Allah to siyasa da ka shiga maka Allah siyasa da ka shiga ba da shayi bace shayi ne ka nemo ko ruwa sai maka a cikin amma da suka a juye ko ai zo siya mm. wannan abu ita siyasa gaskiya ce a cikin ta kuma da kanna da kai a madaina na sarkin yakin alto haka ne kansala mai tsayo kan shi haka ne an ce in faɗa alheri ko in shiru abin da isa kaga nake ta kaga ka san Allah eh. za mu rigima da kai idan za ka mara min baya ka mara min baya ubangiji Allah ya taimake mu ba mana kujera amin abin da isa na san zan iya shugabancin waɗannan al'umma da Allah ya taimake na matsayin na kansila saboda tun daga dahuwar shayi ilimi ne da huwa shayi kaga akwai kanan fari akwai citta akwai siga akwai masoro idan ka da rashi ba yadda ya gyaru ba shayi ba zai shawo ba ko an shawo tari za yi to haka kuma a cikin dahon shayi ba ƙarya girman jaki marka kamara min baya na ma maka na bayan ka ɗari bi ɗari amma magana ƙarya ka je ka bari ba ƙarya ba ta zo ma ƙarya ne ina shiga cikin lungu ina ihu a kanka ina bala'i a kanka ina shiwa da bai ka kana zuwa kana ga wani tare za ka yi za ka yi kwanta ma kekiya za ka gyara garin nan kamar binni kana kan sila za a yi famfuna Ba a yada wutar hasken wutar lantarki haba da ba a inganta ilimi ba a gina makarantu eh, matan aure waɗanda ba su da hijabai za a ɗinka hijabai galoli za su yi kuɗi a lokacin mu altoni dan wanka ne mai ƙaunarka ko ba gaskiya ba an ce kula hairan aure su mutu ni ba zan yi mutu ba amma zan faɗa hairan nan zan mutsitsike ka da mayu aharalle hemu hemu aharalle hemu na gwaran aharalle kuma wallahi tallahi tun da kika tafi kika bar garin nan kike a raina kamar kudin haya kullun na tashi in zan ci abinci in na kai lauma abincin sai baki na ya bame ya ce fa shafa kullun haka nake fama shi isa da kika dawo yau murna ta kama ni shi isa na kiyar dama ta abinci saboda muna nuna farin ciki na na ƙiya dan ci abinci ai ma ina ƙara son ni ina ba kai nake Allah sarki yake sa kunya ta kama da wallahi ta kunya ki wallahi kai da ma alƙawarin nan namu da muka yi sai muka ce to na san cewa in Allah ya so ya ba zai saba ba wallahi ina son ki da yawa ina son ki ina kaunar ki ina begen ki ina yayin ki ina ina ina ina ina ina ba tunani ba tunanin eh tunanin ma akwai shi sannan ina ki wallahi tallahi ba zan iya cin abinci ba idan da kika dawo wallahi ba zan iya cin abinci ba cin abinci zo <laughs> miki wasa ya ki taho miki wasa ya ki taho miki he dai kuma kin girma da da ni da sai miki wasan amma yanzu kuma kin girma Hanne! Hanne! Ke Hanne? Ina ta magaribar ma ba ta ba har maza sun fara kira? ta fita. Kuma kika bata ta fita? To ana ta sallama da ita ai ba na rike ta ba. To su ba su da aikin ya kawai daga yin la'asar sai kuma a kama kiran kirin ya? Wallahi ta ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Yarinya a zuba mata ido. Au. Ke ba za ki yi wa yarinyar faɗa ba sai ki saki fuskawa ɓarin duwawu ko? mara mutunci wala ba zai fa wai duk zance suka zo nan kawo duk zance suka zo samu ne ha dinnan samari ne dinnan samari ne ya kawo wai zance iso shi ma zancen iso ba bara ba wannan jin bara ce ke bara iso ko zance kai ce yanzu da abin da na faɗa ka faɗa musu zan faɗa musu ka gaya musu ka gaya musu ka gaya musu ka gaya musu da yau daga yau sai yau sai yau kan ƙara ganin kowa a nan gurin ya ƙara ganin kowa a nan gurin sai ni dai Allah ana magana ku baki ya kai kai na gaya muku ba ba ba na san ganin ku kai ai na gaya ya gaya muku baya san ganin kowa kinga ana magana ki wannan gaba ɗaya nan ah, sai ta wanda aka wadan mawar yaran yayi kyan wallahi eh wallahi shi tsaf tura ne a kira ka nan eh. da magana yarinyar nan ya kamata ce an yi abin da za a yi ko kuwa to da ma ai kai ka riga ni a fili ne na ga bacci ni fa ma kaga ko bacci nake wannan abin yana cikin zuciyata kuma yaron nan ya sha zuwa sai ice sai izo ita da kofar gida loji lodi da samari to yariya ce ka shi Allah ya kan yi abinsa e, sai ta zo da farin jini kowa sai kaji ya ce ina to nima ma abin na gani na nema ya shigo min danga to wani yayi abin da na gani sai da abin da dai tun kima da arziki an hada abin nan tun ba yanzu ba kuma gaskiya ba haka ne to ni wannan ya dace a zuwa daura aure domin kar wani abu kuma ya zo ya gifta a zo ana ta abin da kuma a yanke lokaci nan da ɗan lokaci kullum eh, ai na da alƙawari shekara uku ne eh haka ne na da alƙawari ai ni abin da nake ji saboda yau da gobe sai Allah kuma ba gaskiya ba a ɗan rage abin nan a samu a ɗaura auren duk ma abin da za a to shi kenan da yanzu dai da yake dai duk abin nan dai gida ne a da da shi shekara biyu a bayan shekara biyu a bayan don yan manyan kaya guda uku waɗanda dai da na huce za a ce ga wani can manyan kaya shirga shirga kan za ka bada yarinya sai an riguna <laughs> za dai a san abin da za a kurkullu dai a zan a zo a san yadda za a yi amma zancen riguna ta abashi a dai samu mun dai to da dai san abin da za a yi san ni dai na riƙe wani abu dai saboda za a bada ya ah, <laughs> yo kuma ya za a abin ya juya in banda mata gida ce a yariya za a ja kaya da yawa hmm. ya yanzu saboda Allah wani jin wannan magana ba za ka ba kunya ba kuwa to to shikenan na yi shiru shikenan zan je shirya dai abin da za a yi kaji to riguna mutane har abadan abadina mutane ba su gane ba idan mutum ya dauko abu ya sa a gabansa sai ya ɗauki Allah ya ajiye a gefe shi ya yi gaman kansa duk ya manta da komai na Allah ne Allah ya abu ce ka ce kai dan adam ka ce kai sai ka rushe shi ba ka isa ba wallahi tallahi wallahi ba ka isa ba Allah ne ya ɗauko abu ya gina shi ce gashi nan ya ajiye shi kai kuma kai <laughs> duniya duniya to mu dai mun gode Allah eh mun gode wa Allah mun gode wa Allah eh alhamdulillah Allah mun gode ma kuma mu ba gudu ba ja da baya ba tsoro ba ɗarɗar ba shayi domin mun san muna cin albarkatan annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne inda wanda zai iya ja da wannan katangar ija Thank you. ba na hana ba ta yi kuma na hana eh a na hana mata su ke waje suna doka ke lafiya kana lafiya fiye da kai madalla mm, ya haƙuri fa na san baki rabe da ni ba ko <laughs> to ne mai garin garin nan eh duk wanda kika ji an ji an daure ni daure shi kuma duk wanda kika na ce a sako shi to a garin nan kaf ya sako to ni dai kuma bai rabe da ke ba daga ina kike kuma ina za ki wani mai haɗi babu ga to babu ga to babu ga iya da yana ki ta kin kai misali <laughs> kin kai misali <laughs> ya zuna ki na manta ko shafa'a ko ko sha'awa sha'awa ya ya zuna eh? shafa shafa mm. Allahu akbar to kin ga ko shafa shafa'a tun ceto kenan <laughs> ya samu sunan a cikin hadisi ne eh sunan hadisi yazo mm. dama bayan tafiyar ki makarantar ni ma mata ta mutu ni daki na Allah ya mutu tuka ta su kina jina ko baka jina to na ga mai yanke shawara to to to to to yanzu da in kika haɗu da shi baba ga mahaifinki ki ce kin gamu da ƙaura mai unguwa eh ki ce kin gamu da ƙaura mai unguwa ki kuma kaisar min da shi da Allah ki kaisar min da shi sosai sosai da da doke gona <laughs> ba ta gamu da dattijan mutum an tsaya miki da miji ne ko kuwa eh kuma ba shawarce ne ba ba komai ba za a tsaya miki da miji tunda ba miki bai ko ba da an miki bai ko zai wuri na amma tunda ba miki bai ko ba kake damu <laughs> wannan ki rike naki ne kin ji ko wannan kuma ki sai gora ki kai wa bugan <laughs> eh ki ce kuma harami ne ke bayarwa wannan shekarar na dauke masa <laughs> yawa ma sha Allah sai an jima ya sai an jima ki ce zan goji nan kuma da zan goji nan hajjan Allah ya huda wato wannan nan guda biyu na bayan gari ana nan fana ta musatayya ba akai kai wallahi ma kudi masu kudi sai ka tafi Allah dan saurara dan saurara ya gari lafiya kalau madalla ta da yake san gari a da ta tabbata ki tun da alhaji ya kanke dan je dan yin murmushi wala kala Allah ne yake muke ai dare dare lailatul qadari baba ina wallahi tallahi ba fa baba gwamnati fa ai duk garin nan dai kina neman sattalela saurayi eh ki ga dan to ba wanda ya wuce ba Allah na eh, alhaji kenan in dai kika ji dirin mota to tashi ce alƙur'anin Allah dai ina ganki ne ina kuma kin ga dai ni ba yaro a ƙwarai kuma magana dai ba za mu yi magana irin ta yara ba ni dai san ki nake kuma auren ki zamu yawwa Allah ya taimake ki yarinya wallahi a cikin kwai na hango ki wallahi tallahi tunda alhaji yace yana kaunar ki wallahi a cikin nama da mu dumu na hango ki yarinya a cikin kaki eh sai alkubus eh, su shinkafan nan sai tafiya sai indomi duk zaki da barbashi gidan waye ne ya gidan wane ne ke ya yar gidan babu ka eh babu ka mai haɗi ai eh, babu ka mai haɗi ai ubanki ne ai eh. ai yana zuwa gaisuwa sosai muna muna taimaka masa kuma yanzu tsohon an canza masa suna babu ga mene eh, eh. tun ya haɗi ya haɗi da alhaji ba wannan maganan haɗi babu ga mene ba matsala sha Allah ba matsala madalla alhaji ba wata matsala fa da karki ji komai inda kika ji hon din mota ba kararrawar keke ba to alhaji ne eh adalla ka tani eh alhaji ta yi fa Allah wallahi ta yi ka a'a ta yi ka san ku ina gun fa ina gun fa mai to yanzu shikenan sai ki shiga gida idan kika shiga gida ana son in ga kina daɗa fita saboda in kina fita inda kika dawo garin nan mutanen garin nan suna garin ki galleliya yanzu ni zan je duba gwaggwani saboda jiya din ta fita da daddare ta fita da daddare ta je karnuka suka biyo ta ta faɗi da ta faɗi shine a ba zan shiga ba da ta faɗi ne shine sai nan din ya goge nan din nata ma goge kafaɗarta ta goce hannunta na nan na hagu nan inda ake mahaɗin yake shi ma gurɗi to shi nake so in ji ya take sallah <laughs> da nan ta ja goge to shi nan ke ga gidan gani ke ga gidan to hige hige mutanen ki hige ki mutanen ki hige haba to Allah babuga babuga da kai ake abinda isa na tara kun ga ku ne manya a garin nan kuma duk wani ci gaba da yake garin nan kuke kawo shi ka'antu ɗanku ne ɗan uwanku ne ƙaninku ne aminu ku sannin kuma masoyin ku ne saboda haka duk irin abubuwan nan da muke ji ana faɗa a wasu garuruwa mu ma garin mu so muke zama irin mu saboda haka ku zaɓe shi to abin da isa na ce ku zaɓe shi mutumin nan ku duba irin ƙoƙarin da yake sa he ka daina gyata marka da irin gudunmawar da yake bayarwa a garin saboda haka isa da jarinsa na shayi ya fito takara ne ko ba haka ba eh, to to to don Allah ba shi goyon bisa ni dai ina tare da shi ni ma haka ta mm. ah, assalamu alaikum jama'a wa alaikum salam ah, kamar yadda mai girma i bayani ni dai buri na ko in ce bukata ta ko kuma niyata ta alkhairi ce fata dai in mai da garin nan birni ah, buri na kenan a'a kai kaɗan to wallahi kai kadan ya eh, saboda saboda baka baka san me nake kai kadan nan ba wurin musu ai nan gwamna ne yake mai mai wannan to shi kenan saboda baka baka san buri kansila kansila kansila ya bugu da kai kansila fakken fakken bursu bursu suke ya ya gaban fama mai Hakuna gabanar ka yi da yi magana. A ah, baya a rika magana ta gaskiya mana. Bisa Wai zai bada garin nan A ah, haka na Haba fa. wannan shine ci gaba dama eh, duk abin da zaka nema baka samu irin wannan alkasan na gama ci gaba mu hedin dare bai ba ai mana adda kuma abin da sa ranka ya dade ina da bayani mhm. ina da bayani abin da ya sa ranka ya dade na dan fara wannan gemu saboda saboda eh saboda na cire yahudanci sai eh, sai na tsaye da gemu saboda saboda da tije su yarda da ni wannan gaskiya ne dole ke buri na Allah ya Allah ya ke ni na gyara gemu saboda na alkin ta gemu a ta gemu a san gemu alhaji da ce wannan ai ba magana ba alhaji na magana ai ba magana ba ba da da tije yadda aka ko da tije aka tara addu'a aka ce ai awo addu'a za ta yi magana annabi za a kuma ba wanda ya sai kushe magana annabi Allah albarkacin sa muke ci haka ne eh, kuma na magana annabi wani magana alhaji Allah annabi sallallahu alaihi wasallama dan gwari a dawa ya au sallallahu alaihi wasallama wannan kujera ta ba Allah ya tabbatar da ita amin amin Allah ya tabbatar da alheri alhaji ka dawo mu tsarere tun daga aka kama kudin sadaka abun duk da so mu na wannan abubuwa to Allah ya za'a mana abin abin da ya fi hiri in eh, shi ne to shi ne ba shi ne kuma Allah ya ba mu canji kuma Allah ya kaura shi Allah ya mana canji Allah ka canza mana sai ka ci ka an gwani ka lato kai kai kai kai da ai ne ba girma ka ba girma ka sai ci uban ka ba gore sai ka dinga ka muna yi ka ci uban ka ba girma ka sai ka kenan kai mai nema ne ya to kai mai nema ne kai inna lillahi kai da a rabu da shi ba doka to shi kenan ya ba gidan dole ya ba a ne fa na riga na kuna wallahi na riga na kuna dan ka kuma shi ya kuna ba la kauli ba la

a yi haƙuri a yi haƙuri wallahi tallahi ina nan na so nake ga na haɗa ɗan kudin nan na kawo ma wallahi wallahi ba ga ta kuɗi ne ta ba magana wannan kudin ne ka yake tafi da yi da Allah to yarinya ba ta maka bayani ba eh, to dan ni dai ban yarinya mai haske haske eh, ban naji ya ta ce ba shiga ciki ba yawa yawa um Um, eh, eh, eh, mana sunanta ma? yarinyan ka to ai kuma sai muka ganta sai muka gama so sarki Allah jahabu Allah sarki Allah jahabu to to to to to idan dai har da dama mm. wannan yarinya muna bukata ko ba wani abu ko? Mm. eh to kuma ka san yarinyar na dau alƙawari wallahi na dau alƙawari. Alƙawari? eh to alhaji mu je ma da mu karbi kudin mu Ah, gwamna da Allah kuma da gwamna alhaji alhaji mu je tun da mu je tun da alhaji haba da tare ya baka ma aka a to ai ce kudi ne a ce ka ka ka ce bata maka to dan nayi magana na ce yan mm, ya dauka mata alƙawari ai sai a tsaya a ji labari to alhaji dan tsaya na dawo alƙawari na dan cici kayan mutane kuma ban sanya zan yi din dan mamayar musu da shi don ga na na na na wannan ba amma ni san so na ne ba gwani alhajin ba <laughs> a san <laughs> so na ne ai lissafi nawa ne ka ce a da yawa da yawa wala da yawa ina zuwa daga birni muke eh, habu gona min na ji dai mm. ci gaba da an ka sa abin da ya ce da gona na wayannan shanu guda biyu da aka baka jingina na wajen alhaji to ka rike an baka to to to eh, shi da garman eh. to a <laughs> eh. ah, wannan abu ai daga binne make yanzu kawai na dan babbiya bashi shike nan kuma ni na riga na gama na babbiya bashi ina biyan bashi shi na an gama. Yawwa. Ah, wai wannan za ka ɗarike. Alhaji kuma ai haka. Ai daga bin muke. eh idan Allah ya kawo ta sai a yi mata bayani za mu dinga zuwa tun mu ba yara ba ne ba magana wani zance wani waye waye waye duk ba namu bane ana ta ba ana kawo magana ce ta manya shi yasa muka tunkari ubanta a kwaye ba kai kuma ubanta a gane an gama amma fa akwai matsala guda daya bai dace a ce in zo gurin yarinya a dinga ganin ta da wani ba ba zai ba ban bukatan kowa a garin nan a ce na hada ai kana da damar da zaka saye zuwan kowa yawa kana da damar da zaka saye zuwan kowa daman matsalar duk wanda ka ga ya zo kawo wa'i eh. to duk zaka iya tattara haka ka ka dunkule ka nawa nawa suke badawa tatari ai lissafi alkur'anin Allah mm. alkur'anin Allah ga tari idan na ga yarinyar nan da wani mm. alkur'anin Allah sai na kai mutum bunni a'a ba komai ba zan tafi gurin dagaci ba babu bunni zan kai mutum akwai kwa an gama eh na baka labi amma za mu zo mu ajiye ma ATM card anan me kuma haka eh, abun fudda kuɗi eh, eh sai dan ka fito ka ringa tira Allah Allah kwa ai abin wasu da akwatan aje kuɗi kenan kana mutuwa sai da ka ga tari fuskan nan taka sunan wani nama wai shi balan kai kai kai kai kai a tayya a ran kai da kamar ran kai ai kana gida ma wuce kake nema a a ba fawa za a yi ba to gurin ka na zo tafiya ta kake ta musamman Eh, ni ka yarinya ce maka haɗu da ita yar kyakkyawa fara matsakaici ya mai dan tsaho na tambaye ta waye mahaifiyar ta ce min kai ne ne ne to kuma ka san <laughs> tun da mu bare da daki ya faɗo mai daki na bata tashi ba to shi ne nake sanna mai da ita to gurin kan ta kanas da ka yanzu ka zama sirikiya duk abin da kake so kai a garin nan kai <laughs> zan ba kai ka gurin shi hakimin Allah yadda za a baka ko wani mukami a can fadar birni eh zan kai ka rike mana wurin wannan fa a wannan kyauta na baka <laughs> kuma eh da Allah a dafa a yari nan taushe za a yi ta samu kan nan za a yi <laughs> eh da Allah a mun taushe za a yi za a yi eh ko a farfe su za a yi yawwa ran kai gode na gode ran kai dade ke kuma gode ran kai dade a irin tamu haramun ne mu muna son yarinya mu wani ido ya haramun ne dan yanzu ah ta zama eh a ni ka san in dai za a ce gashi eh in dai za a ce ungo eh. an an an kan kuma dai ka san karfi da na ka haife ni ba ai koro sama ya kaci kenan <laughs> eh ka ka damu to nagode yawwa nagode in an gaya maka haraji da kadan har mutuwa eh an je da bayar iya dan je ka ba to na ga <laughs> yawwa eh, yawwa zan koma to Allah a ga mun da ita madalla kace na zo eh dan zan ga mata ni sabada kun ga juna to <laughs>

ranar talata ta eh, eh. je kasuwa shi na san mm, jusha na ya ba yi do ya ganta jusha ya ba yi do da jusha sai na ce yanni a da labirin yini ma gana shi ta ce da na so ta da deskiya babanta na so a yi aure ne shi na ce ina ne gidan ku ta ce ita yanni a wajen bambun ga mai hasi gidan babuga. Eh, ma eh. ma ni ba. Munda na yawo. Shi dai. Shi ne. To shi na gani me ya kamata zo da manya shi na na kwashe shada. yadi goma sha biyar na ba ma tela na ce a dunka ma babanta riganyen titi di gundu akwai fula sama to eh na ce bari a kawo maka to ai eh, na gani gwari ba hawan ba saukar ba komi da hawa da sauka duka na alan ne ai ba anan take ba hmm. na ce ba anan take ba ai nan anan ta nan ka ce ba nan ta ce ba nan eh, hausa ne ma eh, za ka daina shan burkutu magana auren yarinya duka diya ne eh. tunda yarinya na sha koko tata shakoko koko ko kuma yarinya an bari koko ni an warje ka a ga ma yarinya auta duniya bari ya zo eh, zo hira ya a dan sofa ya kayanka hausa ba yi wasa da Rike mana. Bannan, don na ga shika. Rike mu wannan kaya ne dan gwari ne shi kuma kawo wannan kan yana son yarinya. Wannan kuma alhaji ne. Alhaji Habu. Shi ya kamu wannan yana son yarinya wannan kuma mai gari ne. yarinya fa ta yi kasuwa wallahi tallahi a sai da ya ga yarinya sai ki ga yana kokarin kawowa amma ni wannan an ya kwazan aure ta da wuri dole dan yi jinkiri tukunan ga na tara abin da na tara shine ka zo kana ta fada min kira yanzu dan Allah dan allah wai ɗan nan nawa zaka kasa ta ne hmm? waye zaka ba a cikin su ka an so na wannan ka an so na wannan ka an so na wannan gaba ni dai magana gaskiya nake gaya maka ai ce ci gaba gyata mata kama da ai ai ba haka nake min ba yake rufe inda duka san san kin hana ni kin hana ni in ba rai mutunci ba da abin da zan yi mana ha ko ko ko ko lallai ne inda sawun gaba ita ka na baya sai abi ha shiga min da shi ciki in ba na

rabu da holoko ba ke ba yar kwankwa ba ma wai sai wani haka take har wani doro take kuma nan ta koshi wala nan ta koshi Allah mun gode ma. Daɗi na fa da talaka ba aljihu a nan. gaya min wannan yare do you know ah, uh-huh. ni bɛtɛ sa ka mana baki ne buga buga ba buga buga mɛ asi mɔna mɛ se da mɛ se da kala magana kaba a y'u sinɛ ka se nin kɔnɔ a ye kala magana kala wala na magana serious kala ma hey stop stop wetin na na bi na bi na magana se stop stop okay kala san tɛle na so ti ma ta di ta ma dɔba call me your mama wait kene babashi kene ayi kasi wana black ko kata begini da coca cola na fita de fanta kata begini da coca cola fita de fanta. You coca cola come promote fanta. I Abidi mama na yellow. Stop. Stop waiting now. I have lay or no. Na Patrick. Na Patrick. Yes. Do Dwala ba magana wasaba buga hey. buga hey kai. Get out. Hey. Hey, kasi skudrava bana. Hey. Hey, hey, Hey. Look me, look me. Hey, kasi skudrava bana. Hey. Hey. Na skudrava. na na na rodi na school you dey kwam ka leave leave ka be ka tell you one spana dey na kama ndi shifa azo de mega na aleri na kana yi tule mutane ka ce ni kudi de na tara ah. to kana kana da kudi ka kawo bari ga maka akai mata mu nunu wala ba kudi de bijin ya kashi ba inde magana kudi ne you know i get money balafala na de kudi Uh, eh, dola tu de kene baba. I, I have kudi. I, ah, ah, I get money now. Ama no nama. No nama. Mm. Like you now. No. You get number? Yes. For where? Look. Now for here? No. Like, like. na driver. abu da na so da ke dola tu di magana ya kare jika ni na da ke ba fada to ka je ka ka kudi buga buga dola ba fada tu da magana yari ya ne hmm? na so yari ya yesu zai je kawo kudi ana to amma fa ni kudi nawa duka kudi da ya fita daga na da gaju nawa idan na rago ma ya fita hannu na yana zuwa kawo naira ashirin ide na baka kudi aka wa na yare ya ide ba ka ba i go claim damage for court kana ti magana je ka kudi je buru tata kata je kasha anu stand na baka kudi pas problème. Mm. tunda ni na je na kira ka. kira ka wani kira ka. ni na je na kira ka. yari a ba za ka kira ka ba. Eh. shi <laughs> yasa ma tita di wala magana. ala wala ye. yóò na ba o. yóò ba o. wọ́n ti bá o. bá o na. bá o igo bá o. yóò na ba o yes. yes <laughs> yes. tẹ̀ dọ́ la ti di magana. Eh, yesu magana na ina tita di eh. abu na ge kana fẹ́ di ka kan. tu de ka ti je ka ba mu yẹn ni yan je ka kudu yesu na agogo bring money right out for paper quick quick sharp sharp eh, thank you yes eh, eh. baho <laughs> yeah what did be baho baho na no do you know baho no no no no baho na wanka okay koyo wala ko shikala ja din din si mu waka na only yesterday and today we are not back adeba afwe we okay thank you baho <laughs> thank you uh-huh. <laughs> yes bye bye wata yarinya Allah ya mata farin jini ko ne dan ke ma gashi abin da yasa ina daɗa ba ku haƙuri saboda a matsayin ku na matasa eh, ni ina alfahari da ku saboda irin gudunmawar da kuka bayar to yanzu ma ƙorafi ne yawa ƙorafi ne yawa kullum garin nan to mun ɗauke ka babban mutum a garin nan kai ne kusan kudi ta farko a garin nan haka ne to amma har yanzu duka alƙawarukan da aka yi babu wani abu da aka yi wajen ƙorafe-ƙorafe sun yawa haka ne ƙorafe ita kuma na ɗan wace ce ai shine ne ban gano ta ba saboda harkoki ba da ko harkoki na jam'iyya ko ko na na na na gwamnati bai kamata ake kirawo mata ba a yau ka kira ta ba ni na na in za a yi magana a yi gaskiya eh, wannan yarinya da kake gani eh. sai da muka je muka ta wannan ba ta koyo ba ce ko ko dai muka duba aka mai kyau ka ɗauko ta zama sakatariya nan da yake da aiki su aiki ran da ba aiki su aiki eh su yi aiki eh, eh, lalle kuma ita ce ta ce tarewa ita ce mai ita wa Allah idan da aikin da zai bala garin shi ce tarewa don wala kanki eh. ku da Allah wallahi ta zo daidai da zama daman da bukatar a tara matasa abin da yasa nake bukatar a tara ku haɗu na gan ku guri guda akwai ayyuka da suka taso na alheri kuma a wannan ya kamar me karanto karanto adama akwai ba dan kace a karanto ba na ba nan ba saniya ba a karanta a karanta a karanta a karanta idan muka shi za mu gane cewa a yi ne zo a kana mazo da kana ku ji sosai eh ku ji sosai a aje su saurara dibin bayan sati akwai rijiyar burtsatsai a kofar gidan ma a kofar gidan ma ti kenan a kofar gidan ma kuma za a daya kofar gidan da gari ni ba sani ba ni da je ran tuka to to to na biyu kuma akwai bishiyoyi da sare saboda za a gina manyan manyan gidaje talakawa su kowa suke su zauna su <laughs> ai ku ba ta cikin wannan ba ta isa malam ka san Allah ku gano ni ba idan kun gano ni to za a kawo motar noma mm. talaka ba sai ya je mota je ta mishi noma ta da ko iya kace kawai ta kwashe ta kawo mishi gari Allah ma sa mutum Allah sa ma aka mana ina gudu muna da matsalar titi gangare da kwanzabo yawa za a fara bin gidaje ana rushewa domin a sawa hanya gidaje kuma hanyoyi a yau ne kuma aka kai kai ta mara gidaje kuma a nan zo ka rubuta nan ka rubuta nan a rubuta ke abin da isa idan aka yi titi eh. tsawon shekara guda sai a kawo kudin gidanka sai a ba kuma to to to za a yi kudi sai duk wanda gidansa ikama aka yi titi za a nema masa matsuguni ba da Allah muna magana kuna magana ta manya ko ah, dan ba yayya fuska kaman alewa din ya sai dai kana fahimta mutane ba an gama ah, ina zuwa abin da ya sada ma kaji na tare ka ba mu san abin da ke ciki ba to shikenan saboda kaga an yi irin wannan dangarangar a can wajen wajen da maradi muna saurara a rediyo aka je hoda a cikin mu a dangarangar eh yanzu kwanaki kai da ma ina san ganin ka ni ce karan jiya na huce ta unguwar wani kwana da da sai daga bana yi faɗi a unguwar mu eh, an yi kwana da da gaba na saboda haka in ana karta adda a gaban shugaba wani sai za wai ina da nan zuciya da adalci kuwa yana gaskiya ba yi za misali na gaya maka a gaya wa kauraye da matasa a daina yau da makami da su yi wasa da adda kwale su yi wasa wasa da awara ba a haka garasi da awara ana wasa da abinci na haka dan magarau kuma kai ina sanya ni eh. ka ji a ah, ina zuwa kai ke wajen taya hmm. kai kuma tafi dandali ina son dare yayi ka je ka samu samari duk a gaya masa cewa kan san ga abin da zai yi kuma ko da an ga katangila tana rusa gida to mutum ya dau dangana ko a waje ne ko gidan mai gari ya toye kwana ai shikenan idan yake ka ta cika za a dawo da kuɗin kowa eh za za mu je mu ga mu za mu je mu ga mu ka ka ta yala ka ai ka san da ke dan shaki kai ma sai mun haɗi da kai sai mun haɗu ni zan je gaya mai gari ne ba zai da cewa mun haɗu da kai mai da ba kuma ni magana da so din da za ta gidaje to an tashi a fara rushe ta gidana to saboda kuɗi <laughs> eh, eh, eh saboda kuɗi na da bayani to to da abin da za ka yi da gaskiya ya Allah mai da Allah haka ne fi sabilillahi haka ba koye koye ba wala wala haka ne da aka ce za a rushe ba shi za ba zai rushe ma baki ya ba mu je fita da ba zai rushe ma hakuri Allah ba ya kai mu da kai ba rubuta ba kai da rushe ga rushe shi kenan kai asara